su gane cewa abin farin ciki ne abin jin daɗi ne saboda waɗansu dalilai guda uku su ne mishimmai da suka sa na zo don na yi bayaninsu dalili na farko shine mu dama a matsayinmu na waɗanda suka yi imani da Allah sun yadda cewa muddin ka shiga wannan makarantar to ba za ka fita ba sai an ma jarabawa wannan makarantar shine musulunci kana shiga musulunci za a jaraba ka wani ya tambaye na Umar ya ce me yasa mu shedan baya sa mana wasu wasi. Umar ya ce to barawo me zai a gidan da ba komai wato kai ba musulmi ba to dan me shaɗan zai samu waswasi dama kai waswasi kake da haka mu mun yadda cewa wala nablu wannan kun bi shay'in min al kawfi wal ju'i wa naqatin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashirin sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya mana alƙawarin cewa ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika hum lamutadun da haka mun gamsu cewa wannan salawatun wa rahma din tana tafi za ta same mu wannan ne gaba ta farko da nake so in ba mu haƙuri gaba ta bi mai muhimmanci da nake so yan kwankwasiya su fahimci cewa wannan abin alkari ne ya same mu a shine mu gode wa Allah da wannan masifar ta aka jarabce mu da ita a Tarabuna kotu ta farko su kansu wanda suka shirya wannan zaluncin basira ce ta kwace musu domin yanzu wanda aka zalunce shi a kotu ta farko duk wani opportunity da yake da shi zai iya amfani da shi yanzu ko ya nemi misali ƙasashen duniya su shigo ciki akan yadda za a yi wa demokuraɗiyya fyaɗe ko manya-manyan ƙasa malamai manyan shugabanni tsofin shugabanni su shigo ciki su ga yadda za a yi wa demokuraɗiyya karan tsaye ko ka canza lauyoyi ko ka ƙara lauyoyi duka kana da dama da a ce an tabbatar da mu akan kujerar gwamna kuma mun je kaduna a fil ko kuma sun je an ƙara tabbatar da mu an je supreme court a wannan gurin idan suka hirya wannan makircin da suka shirya kai tsaye aka ayyana abba a matsayin wanda bai ci zaɓe ba to da ƙasashen duniya da shugabanni da wani ƙarin lauyoyi da wani ya za a yi kut an riga an ƙure kowa sai dai haka ya ɗora hannu aka abu saboda haka mu gode wa Allah wannan dama ce mai kyau amma wai suna cewa tunda har a wannan kotun ba ku yi nasara ba ko da a appeal din ko kuma supreme court nan ma din da babu nasarar da za ku yi ta an ce da na gaba ke gane zurfin ruwa ai tarihi ke mai mata kansa ina ganin wannan ba na farko ba a ayyana gwamna mai ci a matsayin ya faɗi ya tafi kuma kotu ta gaba ta damar da kujerarsa saboda kaga wannan wanda ya faɗi wannan ya fahimci ina jin idansa ba kulli iya Kano yake kallo bai san kasashen bai san yaran jihohin ba isa kulli a idansa ya ringa leƙa a waje suna cewa wai dama ba ku shirya wa shari'a ba shi yasa ko da aka je ba wani abin a zo a gani kuka ba su kai nasara to wannan shine abin da nake gaya maka dazu cewa kenan abin godiyar Allah ne da muka gane ba mu shirya ba a kotun farko da mun an kare cewa ba mu shirya ba a kotu ta ƙarshe rahin an kare ta ba za ta yi mana amfani ba amma yanzu an kare mu cewa ba mu shirya ba to za ta da amfani ka gane wani abu wanda ya karɓi kalmar shahada bayan an je lahira mai amfanin ta to saboda haka yanzu da ka an kare kalmar talanta tun yanzu to za ta yi ma amfani saboda haka wannan shi ne abin da nake so in gaya yan kwankwasiya cewa wannan abin nasara ce sannan sai abin da nake so in gaya mana na uku shine mu fahimta ci gaban jihar Kano shine a gaban mu. ba dole sai abba yayi gwamna ba waye zai ci da Kano gaba muke roƙon Allah ya kawo sawa'un abba ne ko ba abba ba idan ubangiji ya sallada ya kaddara ci da Kano gaba a hannun wani abba gawuna ko wani to mu muna maraba da wanda zai ci da Kano gaba ko da ba abba bane don haka mu daina yawa Kano mummunan addu'a da mummunan fata in gawuna ne ya zo ana sa kujera ta kimar daɗi ana sa kai abin arziki a kan ni haka gawuna ya fi karfin abinci har ya bar duniya ƴaƴansa sun fi karfin matsalar kuɗin makaranta in gawuna ya gaza mu za ta shafa wanda kai kai tunani a zuciyarka kai mai kallona shin ci gaban Kano kake so ko kuma abba ya gwamna to idan ci gaban Kano kake so ba abba kawai ya gwamna ba to kowaye zai zo idan Allah ya kaddara shi zai sa mu samu ci gaban da muke so hanyoyin mu na lunguna hanyoyin cikin gari da ba mu da hanya sai dai gada duk kowace unguwa ba hanyar da yaro zai je makaranta ko mara lafiya a kai shi asibiti ko ɗan kasuwa in an yi ruwa shiga unguwar su kaga nan ina da mota amma ba na higa da ita unguwar mu saboda ba hanya to irin iren wayannan hanyoyin da abubuwa na ci gaba wanda zai zo ici da Kano gaba ya mai ita binni ba kauye ba muna maraba da shi sawawun abba ne ko ba abba ba da haka wanda zai ci da mu Kano muke a ci da mu gaba muke fatan yanzu kowane ne to kenan Abu Salma har gawuna idan shine ya nasara kuna fatan ya zama gwamnan kenan ka ce idan shine ya nasara eh to ai ya nasara magana fata ta kare idan gawuna ya nasara ma'ana za ku mara masa baya a ci gaba da gudanar da mulki idan gawuna ya nasara abu na farko abin da za mu roƙa a gurin da aka ce gawuna ya nasara shine mu roƙi Allah ya kaddara gawuna ne zai sa mu samu ci gaban da muke fatan samu a gurin abba wataƙila ma a nan Allah ya gano za mu samu abin da muke zato a gurin abban ba za mu samu ba za mu yi wannan addu'a wannan shine imani da musulunci kada wasu kuma su ce fa ka karaya kana kokarin komawa APC to duk wanda ya kalli bidiyon daga farko ji maganganu na zai ji cewa ni dan gwangwata ya ɗari bisa ɗari sannan kuma me zai hana in koma wata jam'iyya idan koma jam'iyya yana nufin kai fatan alkhairi ga wanda yake ka a wannan ba ne ne misalin da yake so in baka mu 'yan siyasa ne matasa 'yan shekara talatin waɗanda muke da kyakkyawan manufa ba 'yan neman abinci ne a siyasa 'yan baka wanda ake turo su rediyo su farfa ganda su yi ƙarya su yi mummunan addu'a a basu wani abu ni a siyasa ba wanda ya bani ko naira da saboda haka ina da freedom na in yi abin na yi tunani mai kyau ka san wanda ake bayar kuɗi a siyasa ba ya tunani mai kyau saboda abincinsa amma mu da muke cin gashin kanmu ba ni ba ni ko kwandara da yana faɗi a rediyo to ina da 'yancin in yi tunani mai kyau wasu sai su ce wannan maganganun naka duba da yanayin yadda kwankwasiya kuke da aƙida watakila a fatar baki ne kawai kake wannan magana to ai mu kwankwasiya mai aƙida ai aƙida shine akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai mummunar aƙida akwai mai kyakkyawar aƙida a APC akwai a 'yan akwai ni dan kwankwasiya yi ɗari bisa ɗari kuma ba na goyon bayan a bai gawo na mulki bisa zalunci amma in haƙƙinsa ne aka mayammar bayan da na iya in ma mu ne aka zalunce mu aka bamu ko ina yawa ga wani fatan alkhairi ba zai ga alkhairin ba domin zalunci ya karba ƙarshe me za ka rufe abin da zai rufe da shi shine al'ummar jihar Kano mu yi wa Kano addu'a da fatan nasara Allah ya kawo mana abin da zai ba mu nasara da ci gaba a hannun kowane ne abu na biyu yan kwankwasiya sa tana da waccan damar da na gaya mana cewa wannan hukuncin mai daɗi ne da ya faru a kotun farko za mu ankare mu gyara kurakuranmu duniya ta shigo ciki kasashen duniya su sa baki a zo kar aiwa demokuraɗiyya fyaɗe a kwato mana haƙƙinmu da wannan hukuncin ba mu an da shi ba da an ba mu nasara a nan an ba mu nasara a kaduna aka je supreme court suka sa zalunci suka bayyana mu a matsayin mun fadi ba mu da sauran dama amma yanzu muna dama wani abin farin ciki ne da Allah ya an da mu muka musulunta kafin mu mutu